إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka wata ramadan wacce muke gabatarwa a nan masjid eh, da maktaba ta masjid darul hadis a salafiya ko masjidus salafiya unguwar jugal a garin biyu jihar borno a muna yinin alhamis yinin sha nawa kenan ga wata ramadan sha hudu kenan yau eh, yinin sha hudu ga wata ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin bakwai ga watar biyar watar eh, mai ko mayu miladiya shekara dubu biyu da ashirin cicif muna nan a cikin suratun ra'ad muna nan akan aya ta ashirin da biyu aya ta biyu kusan karatunmu na shekaran jiya da karatunmu na jiya don muna kanta a yau ma za mu tashi a kanta mu ƙarasa aran ma ubangiji ta'ala ce wallazi na saba roberti ga a wajihi rabbihim na'am بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة ubangiji لهم عقب الدار وبنجد تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم yana daga cikin siffofin bayin Allah nagari da Allah ya kira su da ulul albab a wayanda Allah ce a faman ya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma inna ma ya zakaru ulul albab Allah ya kirga masu siffar kasantuwarsu ma'abuta hankula siffar farko mun karanta alladina yufuna bi ahdillah suna cika alƙawarin Allah mu yi bayani na biyu wala yanquduna almisaq ba sa warware alƙawari na uku walladina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wayanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar na zumunci ne na sahu ne da ƙarin bayani akan haka sai na hudu wa yakhshawna rabbahum suna tsoron ubangijinsu na biyar wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron mummunar hisabi sai na shida wallazina sabaru batigha a wajhi rabbihim kuma sune wayanda suke yi hakuri don neman yardan ubangijinsu sa'annan kuma na shida wa a aqamu salata na bakwai wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya na takwas wa yadra'una bil hasanati sayyi'a <clears throat> alhamdulillah ko mu ce takwas ko mu ce tara a jiya mu yi bayanin wallazi na sabarun fiha a wajen rabi, mu yi bayanin muhimmancin hakuri mun kawo kisoshi daban-daban a kan mutum ya zanto mai haƙuri kan abin da ya shafi rayuwarsa na jinya na rashi na fatara duka mu yi bayani mu yi kawo da aka yanke kafarsa a ranar da aka yanke kafarsa a ranar ɗansa muhammad ya rasu da yadda ya jure wannan rashi sannan kuma mun kawo haƙuri akan matsaloli na zamantakewa na iyali mun ji wanda don tsabagen haƙurinsa da cutarwan iyalinsa zaki Allah ya bashi in ya tsaro itace a daji zaki ne ke ɗebo itace ya kama su gina mu yi bayani kan falalolin haƙuri a matakai daban-daban sannan kuma wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa mara ma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar daga abin da muka azurta su a bayyane a ɓoye da a bayyane wanda mu yi bayani akan sadakar bayyane da na ɓoye. kuka kawo abin da yake alaƙa da abina al-akhfiya masu koye ibada mun kawo masu koye sallah masu koye azumi masu ɓoye kuka don tsoron Allah masu koye sadaka har zuwa ga masu mayatar mayatarsu na ilimi wanda a ciki mun kawo kisosi cikin wafayatul a'yan na imamu khalkan su maganganun su muhammad ibn munkadir da ire-iren wayannan mun ji wayanda Allah ya ba su amana suke da wani addu'a a koye da Allah yake karba mun kawo wanda muka ce kwana uku aka yi ana roƙon ruwa a madina ba a samu ruwa ba amma da ya tashi cikin dare ce ya Allah dole sai ka yi ruwa yau kuma yanzu ta ki Allah ya ruwa kuma a hakan ya ɓoye kansa kuma mun kawo abin da ya shafi imamul mawardi na mawardi ne ko maziri ne muka kawo akan abin da ya shafi matsaloli na ilimi nasa da ya taɓoye kansa da imamu shafi'i kuma da imamu maliku imamu darul hijira yadda ya ɗauki littafi samuwa tsari ta tsomawa a ruwa a kogi cewa in babu ikhlasi a ciki kar Allah ya bashi ladar kuma Allah sa littafin ta cika mun kawo kisosi masu ban mamaki akan ire-iren wayannan wanda muka ja hankalinmu cewa yana da kyau mutum kada ya mutu ba sai yana da wani abu na ibada da ya ɓoye tsakaninsa da Allah wanda ba wanda ya sani sai daga shi sai mahaliccinsa sirran wa alaniya to yau za mu tashi wa yadra'una bil hasanati sayyi'a siffofin bayan Allah na gaba sune waɗanda yadra'una eh yani yadfa'una suna tunkudewa Bilhassanati ta hanyar aiki mai kyau a sayyia suke tunkuɗe mummunar aiki da shi siffan bawan Allah na ƙwarai idan yayi aiki mummuna sai yayi amfani da kilina sai yayi aiki mai kyau bayan mummuna din don ya shafe laifin mummuna din shi yasa yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu'az ibn jabal masanin halal da haram yake ce da shi wa addi sayyatal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ma'ana ka biyar da kyawawan ayyuka bayan mummuna zai shafe mummuna din to wannan yana nuna cewa siffar bawan Allah na kwarai idan yayi mummunar aiki to yana bin bayan mummunar aikin da kyakkyawar aiki ina fata an gane wanda malamai sun tattauna idan ka dubi littafin zadin masir ya kama ganganun malamai biyar a kai maganar farko maganar ibn abbas yarfa'una bil hasanati sayyi'a yani yadfa'una bil amali salih asharra min al amal suna amfani da kyakkyawan aiki in sun aikata mummuna sai su yi kokarin yin aiki mai kyau bayan mummuna ɗin don ya shafe shi eh shi yasa za a samu da yawa cikin salafin salih wani da za ga da subutan baki zai a shari'a to yana a ashariyan nan sai ga nan da na ya yi alwala ya yi na yayi a yi ma'ana ya yi aiki mai kyau bayan mummuna don ta gusar da mummuna ɗin. wani zaga yana aikin da ba daidai ba sai sadaka don yana son wannan sadakar abu ne mai kyau shi ne ka yi aiki mai kyau bayan mummuna an gane ku magana ta biyu shine maganar sa'idu ibn jubairi shi ko yake cewa yadfa'una bil ma'rufi al munkar idan mutum yayi wani mummunar abu sai yayi aiki da kyakkyawar abu bayansa misali ya tsinci kansa fasto ne ya riga ɓadda mutane yana kiristantar rasu to yana musulunta sai amfani da damar musulunci din wajen bibiyar wayancan da ya batar ya dawo da su kan turba na daidai in ma bai iya kamo su ba to ya sake samo wayansu wanda ba su fahimci musulunci ba ya riga jawo su ina musulunci shekwa da yawa za ga cikin sahabbai sai ga mutum ya musulunta sai duba wani ƙoƙari ne ya yi a maguzanci ya zo da ninki ba ninkinsu cikin musulunci don ƙa'idar wa adbi'i atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kai aiki mai kyau bayan mummuna a na daga ciki, za ga akwai sahabi da ake kira abinan wahfi wanda ya kashe hamza ya zo ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musuluncinka yayi kyau kuma Allah ya karbi tubanka sai dai ina son ka ɓoye fuskarka kar in ƙara gani wannan fuskar sai a lahira a aljanna yake domin in na ga wannan fuskar yana tunatar da ni ɓacin ran makashin baffa na hamza Wa shi ya ɓoye kansa amma ya ci gaba da karantarwa da ilmantarwa da gwagwarmaya wajen ciyar da musulunci gaba ana nan ana nan sai aka zo yaƙin yamama da aka zo yaƙi sai ya kashe musailamatul kazzab musailamatul shi shine wani kafiri da yayi da'awar shi ma annabi ya fara wannan da'awar annabi yana raye ya ci gaba da da'awar bayan rasul annabi aka zo aka yake shi wanda har akwai wata mace ita ma ta yi da'awar annabi ya washe ya aure shi abuna musailamatul kazzab ya aure ta annabin jabu ya aure annabiyar jabu ah, da aka je yaƙi washi shi ya kashe musailamatul kazzab sai ya ce hadhihi bi tilka na gode wa Allah yadda na kashe babban musulmi wa eh, Hamza ina musulunci to na gode wa Allah da ya sa na kashe babban ja'iri babban fir'aunan wannan al'ummar wanda ya da'awar annabta ina fatan da wannan ɗin Allah ya shafe min kisar da na yi na bawansa na kwarai Hamza kenan an gane ko shi ya sa ka kai ma ka zama boko haram ka yi barna kenan ka tuba ka zama dan gora ko ka zama soja sai ka yi kokari kafin ka yi ritaya ka shiga sabbiza ka kashe boko haram kamar dubu ko dubu biyar ka kai ma ka yi wa adbi sayyi'atul hasana kuma ka kayi wa yadrauna bil hasanati sayyi'a ulaika lahum to ka gani saboda haka akwai wannan ka duba akwai wani ana ce masa zaidul khaili don karfin tuwansa har ana kiransa mai karfin doki da ya musulunta sai annabi ce daga yau ka zaidul khairi mai karfin alkhairi sai ce annabi ya rasulullah a ware mun mutum kaza ya kirga wasu mutane fiye wasu mutane fiye mutane a ba su adadin mutane kaɗan sai ya ci daula kaza daula kaza daula kaza da yaki sai annabi ce ikon Allah kai wannan ashe da zaka yi tsawon rai da an sha mamaki ya ce ya rasu lala ba zai tsawon rai ba sani wace ina ai annoban da ake fama da shin nan zai zama ajarinka ya ce to yayi wannan annoban zai kama ni bai yi wa musulunci aiki ba alhali da na yi wa kafirci aiki sai ya ce duk da haka zai yi ƙoƙarin kai musulunci wa iyalai na da 'yan ƙauyenmu ko 'yan garinmu sai annabi ce ba ka da tsawon rayuwa da zaka je ya ce ya rasulullah sai dai mutuwa ya tare ni a hanya shi da take ya hau dokin sai ya daura surdu mai ruwaya ya ce yana su kuwa ya iso garinsu su ya bada musulunci ya ce ya yasbiqul maniyata wal maniyatu tasbiqu yana yunƙurin ya riga mutuwa cimma garinsu don isar da da'awa amma mutuwa tana rige-rige kama shi haka mutuwa ta kama shi a hanya ya mutu annabi ya ce wannan shi ne wanda tun da ya musulunta bai aikata sabon Allah ba har ya mutu amma yana da lada domin duk wanda ya musulunta duk zunubansu an dawo da su lada to kaga ya shiga musulunci da kyakkyawan burin yada musulunci haka ake so idan mutum ya zanto a rayuwarsa ya zanto mai take haƙƙin marayu bai cinye dukiyar marayu in ya tuba bayan ya mayar ya yi ƙoƙarin ko mai taimaka wa marayu mai mutunta wa marayu in ya zanto ya karbi wuri na gwamnati ya yi ta sata ya yi ta sata in ya tuba ko ya dawo da kuɗin in dawo da kuɗin zai zama masa damuwa ya rika yin abubuwan da zai amfani talakawa da wannan dukiyar ya kashe kuɗin kana sannan ko ya ci gaba da amfani da mukamin sa wajen samar da abubuwan yi da jin da abubuwan da ya dace shine wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a ulaika lahum uqbat dar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan da kake jin jarumai mu dubi saiful lahi shine Khalid ibn al-Walid Khalid ibn Walid jarumi ne jangwarzo ne a kafirai a yakin Badar a yakin Uhud shi fata-fata da musulmai doce yana kwamandan kafirai amma tun da ya musulunta da ya ja daga babu yakin da ba a baka kwamanda ba sai yi nasara duk yakin da ya fita kwamanda sai an yi nasara an yi cibin daga baya ne ma sai na Umar ya daina naɗa shi kwamanda sosai don mutane da zara an nada Khalid kawai suna cewa yi nasara kuma sai ga yi nasara to don kar a zo a canfa nasarar da shi a ce ba Allah ba dukkanin sahabban annabin nan da kake ganin ba irin to sun tada kura a kafirci da suka musulunta kuma sai suka ninka ninkin ba ninkinta da ƙarfin tuwo ne da dukiya ne da mayata ne da jarunta ne na wurin yaki to sai na Umar dan Khattab su ne yan gani kafenin kafirai masu nuna musulunci da yatsa yunkurin zuwa ne ma ya kashe annabi sai dai da da kalmar shahada kuma ka duba tun da ya musulunta kenan ba musulunci ta samu katanga gaba da baya tun zamanin annabi musulunci ta samu izza musulunci ba ta samu kaskanci ba sai da sai na umar ibn khatta ya kwanda dama wanda annabi da kansa ya allama izzal islama sai ya ambaci umar cikin umar biyu da annabi yayi wannan addu'a da su ka dubi su abuna abuna jafar ibn abi talib dubi hamza ibn abi talib hamza ibn abdul talib ba annabi kyau kaura ne kazin sa musulunta kyau kaura ne matsafa ne ga farauta kuma ga fasa daga na ƙabilanci da suka musulunta ko suka musuluntar da karfin nasu suka musuluntar da shauɗin nasu suka tari daga sunan cau ko kaura suka dawo tsab suka dafa kansu da tauji ba da tsafi ba ga sunan suna nan da yawa ka dubi su abu mahzura mawaƙa ne masu zaƙin murya da suka musulunta suka musuluntar da muryar suka dawo ladanai masu kiran sallah mawaƙa da yawa masu zaƙi murya a waƙa suka musulunta suka dawo da zaƙi murya a kira'a da haddan alkur'ani haka aka yi shine wa yadra'una bil hasanati sayyi'a yasa duk abin da kake da shi in ka musulunta sai ka musulunta da shi yawwa in ka musulunta sai ka musulunta da shi kana da zaƙin murya kina da zaƙin murya kamar hema ko kamar heniya kana musulunta shi ke na ce a musulunta da muryar a koya maka baki a baka kira a ka tafi musabaka a ka ladin ka kira sallah ka rera a ji gaba daga saudiya kake haka an ci gaba daga inda aka tsaya ko ba ka ba jama'a shine da yadra'una bil hasanati sayyi'a ma'ana kwazon da mutum yayi a da a bangaren da ba musulunci ba ya zo ya yi su a hanyar musulunci idan mutum ya zanto fasiki ne ya tuba ko me zai yi ya zama mutumin kirki ya zan fasiki ne ya lalata yan mata ya yi kaza to yanzu ya musulunta to me zai yi sai ce to shi duk lokacin da ya mace ta kai budurwa iyayenta ba su da karfin aurar da ita bari ya aurar da ita don kada ta zanto ya iska duk lokacin da kaza duk lokacin da kaza haka ake jama'a da yawa wasu da kuke gani yanzu suke taimaka addini a Najeriya da wasu kasashen duniya wani an gaya maka rayuwarsa a da ba zai kallu ba amma sai Allah ya ganar da shi tun bai mutu ba akwai wani wanda a rayuwar da ya a da ba zai kallu ba zaga duk lokacin da zai shigo garin su ya ɗibi karwai bakwai goma amma da ya zo musulunta sai da ya zo ya zanto jihohin najeriya na arewa nan gaba ɗaya babu jihar da bai ɗibi malamai su karantar da addini yana biyan su albashi ba babu wata masallaci a lokacin wanda ya gina in an tura wa kamfaninsa bai ba da uh, fenti kyauta ba suka dawo suka ba da lokutan suka yi wa addini gudun shi dama Allah baka cewa ka zama kwandem in ka gane ka tuba Allah yana son ka inna la yuhibbu wabina. bai yi amfani da kalmar ma eh, yana laikin ɗinsu ba a sai ce yana loving ɗinsu yuhibbu alhubbu shine love irin wannan kauna ta love din Allah yake wa wa'inda suka aikata sabo suka tuba inna la yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirina to shine wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ashe wannan kwankwasa kofa Allah yi wa 'yan kwaya a gefe kwankwasa kofa Allah yi wa 'yan boko haram masu ta'addanci kwankwasa kofa Allah yi wa kinnafas masu garkuwa da mutane kwankwasa kofa Allah yi wa masu fashi da makami kwankwasa kofa Allah yi wa masu fashi da biro cewa fa kofa a bude inda Allah ku zo mu sasanta inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin shine ma'anar wa yadra'una bil hasanati sayyi'a su tuba tawbatan nasuha su biyar da kyawawan aiki bayan muna a hadisi yake tambuha a nan yake wai zira'una bil hasanatin sayyi'a ula'ika lahum da. idan mace ce mai tutar da mijinta bin kyakkyawan aiki bayan mummuna sai ta tuba ka gyara ɗabi'arta ta dawo mai nirnin kala da bi da biyayya ga mijinta mai bin mijinta sau da kafa mai kula da damuwarsa mai murna da murnarsa mai duba ko ina ta tattale sa to kaga alamar ta tuba amma ta ce ta tuba ta hakurtar da shi kuma ta ƙara ta ba a samu haka ba idan mutum ne bai damu da mutuncin iyalansa ba bai damu da abincinsu ba bai damu da abin shansu ba lafiyar lafiyarsu duk bai damu ba sai ya zo ya gane idan mutum yana tauye haƙƙin iyalansa fa bala'i ne imamu malik ya ce haƙƙin iyalansa na lafiya da na abinci da mai dame dame ba shi ne kuma ba shi ne irin wanda yake hana kwanciyar kabari sai ya tuba ya da yana kyautata musu abin da suke bukata yana musu yana kaza yana kaza shi ma ya shigo ya una bil hasana asayya yana biyar da kyawawan ayyuka bayan mummuna da ya shahara ya gina gidajen batsa to ya tuba sai zai riga gina masallatayya ta yi una bil hasana asayya da ya shahara ya ɗebi yara ya kai su eh, Kannywood ko Hollywood ya yi musu an su zama mawaka su zama masu fina-finai su zama jaruman shaidan an gane ko ya yi ta hanya yana ɓata 'ya'yan mutane haka to in ya tuba ya rika ɗiban nauyin 'ya'ya a ƙauyensu a unguwarsu a garinsu ya kai su wajen haddan ƙwar'ani inda za su haddace alqur'ani mai girma wajen haddan hadisa annabi ya ɗau nauyin su lokacin da za su rubuta ne waye ko ne ku eh, yadda za su ci chemistry su ci biology su wayanda suka ci paper nasu ya zai ɗau nauyin su su yi karatu su amfani ƙasa su amfani al'umma a samu ƙwararrun likitoci a samu ƙwararrun injiniyoyi lauyoyi da sauransu duka wannan yana cikin waye da ra'una bil hasanati as-sayyi'a ya lalata tarbiyyar ƴaƴan mutane ya jawo hanyar da kuma zai gyara tarbiyyar ƴaƴan mutane ya zama dan ta'adda yayi ta kashe mutane ya zo yayi nadama ya tuba to me zai sai ya zanto mai ɗaukar nauyin marayu don shi ya mayar da 'ya'yan wasu suka zama mai marayu sai ya dawo mai ɗaukar nauyi marayu ka za ka bi wayannan su ne ɗabi'u na gari da ya dace mu kwantu da su amma kashi sai ka ga wayannan ɗabi'un mu musulmai da ake son mu zama muna da wayannan ɗabi'un sai ga mu yi baya da yawa za ga bature wani ma za ga ba mai addini ba wani sai kaga yi wani jinya in jinyar ya wahalar da shi ya warke to in yi kuɗi sai ya gina asibiti na tiriti irin wannan jinyar kyauta ai dan kwallon da ya fama da ciwon zuciya ko bai daidai ya zo gina manya manya asibitoci na treating na abu yanzu ko da zaga wasu kungiyoyi wasu masu kuɗi da suke yaƙi da cutar malaria a cutar typhoid a cutar kaza wani ne abin ya wahalar da shi ya yi irin wannan cutar ya wahalar da shi ya ji zafin cutar kuma ya ga akwai ƴaƴan marasa galihu akwai ƴaƴan talakawa to sai yi ƙoƙarin me ƙoƙarin yayi shi ma zai buɗe gidauniya da zai tallafa masu irin wannan cutar amma mu zuciyar mu a mace yau in an ji ana raba abu kyauta da mai kuɗi da talaka duk an ji ana kokowa a karba duk kowa ga ga ana kokarin ana karba mutum ba zai iya cewa to ni bari ma ni ma in da na in samu lada ba ya bari wani talaka ya karba shi ya je kokowa shi ma sai an bayi wa yadra'una bil hasanati sayya suna bibiyar kyawawan aiki suna yin kyawawan aiki bayan su aikata mummuna wannan shine fassara ta biyu na waye ra'una bil hasanati sai'a fassarar sa'id ibn zubair fassara ta uku yadra'una bil eh, hasanati sai'a yani yadfa'una bil afwi az-zulma ma'ana in an zalunce su sai su yi afuwa ta suna biyar da eh, kyakkyawan aiki da mummuna in an zalunce su sai su yafe in an mare su sai su yake in an cuce su sai su yake shi ne yadda rabu da bilhassa da an gane ko ma'ana mutum ya zanto mai afuwa ubangiji ta'ala ya ce wala man sabara wa gafara inna zalika min azmin umur wanda ya yi haƙuri kuma ya yafiya lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amurra shi ne al'afu ba da zulmi bayan an zalince ka ka zanto mai afuwa ina fata an gane shi ne waye jira'una bil hasanati a sayi'a ma'ana ce ko min in an cuce ka sai ka raba ka zanto mai afuwa wannan shi ne maganar juwaibir manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana irin wayanna a rayuwarsa kautare a mu doki na daya a manzo Allah ya je garin Daifa sun jajjefe sa da dutse kafirai sun jajjefe sa har mace ta jefe sa yana da takalmi sau ciki jini ya cika a takalminsa amma mala'ikan da yake wakiltar duwatsu ya zo ya ce in ka yarda in ji Allah a yi ruwan duwatsu a hallakar da su sai annabi ce Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun ya Allah ka yafe musu rashin sani ne ba sani ba kaga shine ke in fasara waye da waye fa'una bil hasanati sayyi'a a matsayin al'afu ba'da zulmi to kaga wannan ya bada wannan ma'anar lokacin da annabi ya farko makka ya tara yan ta'adda daban-daban na makka wayanda suka yi wa annabi ta'addanci suka yi wa musulunci ta'addanci a bangarori daban-daban annabi ya tara sai ce ya ma'ashara quraish ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum ya ku taron qurayshawa a ku me zan muku karshe dai mai annabi ya ce izhabu fa antum tulaqa ku tafi an sake ku ba abinda zai muku na ya ce nawa mutum zai zo wajen annabi zai yunkurin kashe annabi a kama shi ko annabi ya ce ka tafi an ce maka annabi yusuf alaihi salam yan uwansa suka jefa shi rijiya bayan an fitar da shi daga rijiya kamar za a dawo da shi suka je suka yi ziga aka sayar da shi ya zama bawa ya yi zaman prison amma ƙarshen lamari da ya ce hal an limtun ma fa'altun bi yusuf wa kaifi iz antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf suka ce dama kai da yusuf ya ce ana yusuf wa hadha akhi kad manna Allahu alaina sai ce me innahu man yattaqi wa yasbir wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi haƙuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin take suka ce laqad asaraka Allah alaina wa in kunna la khati'in Allah ya fifita ka mu yi laifi ka yafe mu sai ce la tasriba alaikum al-yawma take ce yaghfiru Allah lakum innahu huwal ghafurur rahim shi yasa malamai suka ce ko malamai suka ce in kana son abu kana nema a maka ka samu shi. in kana son kuma abu kana nema a yi maka amma ba da wuri ba ka samu dattijo shi dattijo yana bi sannu sannu matashi kuma sha yanzu ne yanzu da suka ce wa yusuf ka yafe mana da shige matashi ne ya riba la kuma alaikum al yawma yafiru an yafe kawai amma da suka ce ya abana istaghfir lana dhunubana ya baba ka yafe mana zunubanmu to baban dattijo ne sai ce ba yanzu ba hufa nan gaba ne astaghfiru lakum rabbi nan gaba zan nemi gafara ubangiji haka suka ce in kana son sha yanzu magani yanzu matashi ne amma in ta bare za ku bare duka amma shi dattijo akwai bi sannu sannu malamai suka ce don me yi jinkirin ta ce ya yi jinkirin zuwa lokacin sallar asuba don wal mustafiri na bil asar fari da asuba ya fi karfi wasu wasu ta ah, a yayi jinkiri da sai ya ga Yusuf sai idon sai ya ga Yusuf da yanzu labari ya ji sai ya ga Yusuf ido da ido kafin ya yace musu don kar ya zanto wata 419 ne aka shirya masa sai ya ce sau ba a safiru na. kuran wannan kira wa ra'una bil ta saya fassara ta hudu shine wa ra'una bil saya ya ni. in an musu wawanci su suna jinsa da haƙuri wannan kenan ne fassara ta hudu ka annahum idza sufiha alaihim halim ma'ana kamar ya an musu wawancin suna hakuri shi ne magana ibnu ba magana ta biyar ne kenan bi azam suna amfani da tuba bayan sabo shine da fa'una bil hasanati sayya shi ne magana ibnu kaisan da kuma ibnu shajara ma'ana bayan mummunar aiki suna tuba ula'ika wayanda suka siffantu da wayannan ɗabi'u guda takwas ko tara tun daga inna ma ta zakar ulul albab allazina to har zuwa nan lahum uqbad dar suna da uqbad dar ya ce uqbad dar gida na canji in ka ji an ce uqba canji suna da gidan da za a canza musu shi a lahira ma'ana gida na musamman da za a canza musu ko uku ba na canji tilka uku ta kawo uku bal kafirin na ko uku ba kyakkyawar gida na ƙarshe. Allah ya tanada musu wani irin gida ne jannatu gida ne na aljannoni aljannoni aljanna kuma hiya darus thawab almu'idda li ibadillahi na faraqu fara dunya a al gida ne na sakayya wanda Allah ya tanadar wa bayinsa da suka bar duniya da imani fa Allah ya tanadi aljannoni ga wayannan mutane aljannar ma sai Allah ya ce adinin na zama na dindindin in ka ji an ce adin zama na dindindin naka ne kuma na dindindin yanzu gida na haya kake ciki za a ce maka adinin na dindindin a'a gida ba na haya ba amma ba naka ba alfarma aka yaka ka zauna kafin nan shi ma adin ne ba adinin ba to gida na kanka ba adinin ne shi ma ba adinin ba don ai koda na kanka ba dindindin ba kana iya mutuwa sai gidan marigayi matsala yana iya samun ka da ranka ka sayar to aljanna ne kadai ake ce mata jannatu adinin gidan aljanna ne na dindindin ya ce dindindin naka ne kuma na biyu ba za ka shiga matsala ka sayar ba ba za ka tsufa ba ba za ka mutu ba ballanta da ce an zo ana raba shi gado ba shi yasa ke kiransa jannatu adini irin sa ya zo a cikin suratul bayyina innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah an gane ko to shi yasa yace suna da aljanna jannatu aljanna ce adilin na zama na dindindin yadkhulunaha za su shiga wannan aljanna aljannan nan yadkhulunaha za su shige ta ba ne hana su shiga wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ibnu abi ablah ya karanta da bi dhammin lam wa man saluha min aba'ihim eh ko saluha ko salaha yancin saluha ko salaha ma'ana wanda ya zanto mutumin kirki ya zanto mutumin kirki ya yi imani min aba'ihim daga iyaye shi ma zai shiga aljanna wa azwajihim cikin mata za su ga aljanna wa zurriyatihim cikin zurriya za su shiga aljanna me ai ba wai dole don ka shiga aljanna sai babanka ya shiga ba ba wai don dole ka shiga aljanna sai danka ya shiga ba ba dole kaka ya shiga aljanna sai jikansa ya shiga ba dole in jika ya shiga sai kakansa ya shiga ba ba dole don miji ya shiga aljanna matarsa ta shiga ba ba dole in mace ta shiga mijinta ya shiga ba tunda an yi annabin da ya shiga aljanna ubansa bai shiga ba annabi ibrahim ya shiga aljanna babansa azara bai shiga ba ai annabin da kuwa shiga aljanna dan cikinsa bai shiga aljanna ba annabi nuhu ya shiga aljanna ɗansa kan'ana bai shiga ba sannan kuma an yi annabin da ya shiga aljanna matarsa ba ta shiga ba annabi lutsu ya shiga aljanna matarsa ba ta shiga ba sannan kuma ba dole mace don ta shiga aljanna mijinta ya shiga ba asiya matar fir'auna ta shiga aljanna mijinta fir'auna bai shiga ba abu jahal ya shiga wuta ɗansa ikirima yana aljanna insha Allah kaga wannan yake nuna maka don wai ɗa yana da kirki ba dole uban yana da kirki ba don uba yana da kirki ba dole ɗan yana da kirki ba albasa wani lokaci ba ta halin ruwa saboda haka a nan Allah ji cewa me shi zai shiga aljanna in ya kiyaye wa'annan ayyuka wa man salaha haka wanda ya kiyaye ayyukan nan mai kyau min abayin daga iyayen wanda ya shiga aljanna za su haɗu aljanna wa zuriyatihim wa azwajin jama'atan su wa zuriyatihim da zuriyar. saboda haka idan miji ya kiyaye wayannan siffofi guda tara matarsa ta kiyaye ba zai shiga aljanna ita ba za ta shiga ba in ta kiyaye ita za ta shiga aljanna shi ba zai shiga ba abinda ya sake fitowa da wannan ma'anar fili fadin annabi sallallahu alaihi wasallama wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah ya tuluna kitaballah wa yatadara sulahu bainahum illa nazala alaihimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa khaffatuhumul malaika wa zakarahumullahu fi man inda duk mutanen da suka taru a ɗaki daga ɗakunan Allah an taru a masallaci ana daukan daraji ana daukan karatu ana daukan ilimi ana hajjan qur'an ana ibada mala'iku za su tsoko Allah ya lullube su da natsuwa da abin sannan kuwa ranar kiyama duk za a kai su aljanna wa man batta bihi amalu wanda aikinsa sabgarsa ta duniya da majalisa na banza da iskanci ya ruɗe sa baya tsuntar kansa a majalisin karatu me yawa inda ake karatu a garin su ba zai je ba me yawa a unguwar su ba zai je ba me yawa a layin su ba zai je ba me yawa a makotan su ba zai je ba me yawa ma a kofar su ba zai je ba lam yusri bihi sabab dangantakarsa da masu yi ba zai sa a ranar kiyama in sun haye shi ma ya haye ba sai dai wayanda aka yi abin tare da su ko da ba su haɗa dangantaka da malaman ba sai su zauna aljanna tare wayanda suka haɗa dangantaka da su a jini sabgar su ya dame su ba su da ajandar addini a gaban su, to ranar kiyama wuta za su tafi lam yusri bihi nasabahu dangantaka ba zai sa su samu wancan abun ba wannan abin da annabi ya faɗa mun gansa fili ya faru a gidan fir'auna matarsa ta haye bai haye ba ya faru a gidan annabi nuhu ya haye matarsa da ɗansa ba su haye ba lutu ya haye matarsa ba ta haye ba annabi ibrahima ya haye babansa bai haye ba kaga an yi lam yusri bihi nasaba saboda haka karkace babana ne wani ko wana ne wani ko kanina ne wani ɗana ne wani kai din waye shi ake dubawa shi ne kenan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyati wannan ya nuna ashe aljanna ana iya hada uba da ƴaƴansa da jikokinsa da matansa dangin ku gaba ɗaya kuna iya haduwa aljanna amma da sharadin sai dukkan ku kun zanto da imani ku yi aiki na kwarai to Allah ya ce wanda suka yi imani wata ba'dhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum ma alannahum min amalin min wayanda suka yi imani zuriyar suka je su da imani to za mu haɗa su gaba ɗaya cikin aljanu shi yasa malamai suka ce hatta iza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يؤدون الله يقول سيدة متمنى يكي كارجنسا da ya ce ya Allah ka cusa min in gode wa ni'imar da ka yi min ni da iyayena da zuriyata ka kyautata wa zuriyata na tuba gare ka yana cikin musulmai wayannan ne wanda za mu karbi kyawawan ayyukan su a gobe kiyama wasu malaman tafsir suka ce wannan aya ya sauka ne akan sana bakar mai shine sahabin da ya sa'a ya musulunta iyayensa suka musulunta matansa suka musulunta aka sarkacinsa gaba da bayansa da ƴaƴansa da jikokinsa duk musulmai Ko irin wannan sa'ar ake son mutum ya samu a rayuwar shi yasa wa amru ahlaka bi sala ka gane ka gane da naka ka gane wa an bir ashira ta kal azabi ka gargade su kan abu ya fi karfin ka ka kyale su to shi yasa a nan Allah yake za su ga aljanna jannatu adin yana ha a dangin su ma akwai masu shiga amma su waye wa man salaha wanda suka kyautata aiki min abayin daga iyayensu wa azwajin da matansu wa zuriyatin da zuriyar. shi yasa in ana son duk mu shiga ko an anfusakum wa ahlikum naran wa qudu an wal hijab alaiha malaikatu ghilazun shidad kamar yaron ka yana ta iskanci yana ta neman mata yana shaye-shaye kana ganin zamanin sa ne ka ɗauka son shi ne wallahi kona shi take yi kona shi take yi alqahu fil yammi maktufan wa qala iyyaka iyyaka an tabtal ka kwabe yaro tsirara ka jefa shi a kogi ko ka ce kar karka jika don ne ka jefa shi kogi an gane ko shi yasa za ga ka je irin kasashen larabawa nan sun fi mu fahimtar wannan idan mutum zai tafi masallaci zai yi alwala iyalinsa ta yi alwala ƴaƴansa har da babansa har da jikoki duk za su fito masallaci zaga za su haramin makan nan zaga sun zo da abincinsu da komai su yi magariba su yi isha su yi ta na filfilu ya'yan suna ta guje-gujensu a harami sannan kuma a yi asuba kafin a koma gida a ja ita barci ta zaga ga harami ma suna ta gani yanzu ana dosan goma karshe na ramadan kaza kaza alhamdulillah don kokarin a ga an ba da dama ana ta shiga harami sun zo da ƙofofi wasu kofofi na zamani sun sassaka yanzu daga jiya zuwa yau suna ta sassaka wayannan kofofin karkashin shi jagorancin shan abdulrahman sudai kofofi ne wanda yana gwada corona yadda ka ga kofofin bankuna da muke da shi in ka zo kana da corona ba zai buɗe maka ba in ba ka da shi sai ka wuce a yi ta ibada to Allah ɗauke mana wannan masu jannatu adnin yadkhuluna hawa man salamin a ba'in wa azwajihim wa zuriya wani daɗin abu ga ɗan aljanna masu musu oyoyo fa su ne wal mala'ikatu mala'iku ne yadda kuluna alaihim suke shiga gare su min kulli babin ta kowace ƙofa ramma, idan mala'ikun nan sun shiga ta kowace ƙofa maraba suke cewa ko me suke cewa karanto mana salamun alaikun bima salattum na عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وبنجي تعالى والملائكة يدخلون عليهم mala'iku suna shiga ga ‘yan aljanna ɗin ta kowace ƙofa eh, suna shiga ibn abbas ya ce bittahiyyatu minallahi wa tuffatu wal hadaya mala'ikun za su rika shiga da gaisuwa daga Allah da kyaututtuka da gif daga mala'ika ya zo sai ce na gaishe ka kuma Allah yake in gaishe ka ga gif ɗina sai ka karɓa ka aje suka ce to da Allah a mala'iku kai waye ne sai ce ai ni nake zama a gefen damanka ka burge ni kullum kana zuwa wajen wa'azi kana zuwa wajen eh, ɗaukar ilimi na addini ba ka zama wajen sabon Allah shi ke sai wani mala'ika ya shigo ya gaishe ka ya ce ka ji daɗi na gaishe ka Allah ya gaishe ka sai ka ce sai ce ga gift na sai ka ce kai kowa ne sai ta ai ni da mala'ika jibrilu jibrilu da nake ji sai ka rungume shi wal mala'ika sai da kuluna alaihim min kulli bab suna shiga da gaisuwa da gift almarzi'atil khususiyya bil marzi'atil khususiyya da gib na musamman ya ƙolo na kenan sai salamun alaikum mala'iku suna ce musu aminci ya tabbata gare ku bai ma sabartum da haƙurin da kuka yi kalmar salam malamai sun ba su ma'anoni da dama amma a nan sun ba su ma'ana biyu ma'anar farko gaisuwa da aka sani kenan assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah daga Allah da amincin Allah daga gare mu ya tabbata gare ku muna roƙa Allah ya dada kare ku ya dada ba ku lafiya in ka ɗauki fassara ta biyu salamun alaikum ya ne sallama kumullahu min ahwalil qiyamati wa sharriha Allah ya kubutar da ku kuma ya dada kubutar da ku daga firgice firgicen ranar kiyama da ababen ban tsoronta amincin Allah ya tabbata gare ku bi ma sabartum saboda haƙurin da kuka yi kar ku manta a cikin aikin da suka yi na akwai haƙuri zai na sabarun fira'a wajen rabbi amincin Allah ya tabbata gare ku bisa haƙurin ku haƙuri na bin umarnin Allah in ji sa'idu dan jubair haƙuri na Allah bai ba ku abin duniya ba amma kuka yi haƙuri maganar Hassan al-Basri haƙuri na riko da addini haƙuri akan talauci daga Abi Imran al-Jauni haƙuri akan rashin masoya da mace-mace da aka yi muku a family ka yi haƙuri in ji ibn zai mala'iku za su ce salamun alaikum bai ma sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku saboda haƙurin da kuka yi abdullahi ibn salam da ali ibn hussein Allah ya ƙara masa yadda musu yadda suka ce a ranar kiyama yunadi munad mai kira zai kira mai shela zai shela liyakun ahlus sabri masu haƙuri su miƙe su tsaye fa ya ƙomu nasu minan nasi sai wasu cikin mutane sai su miƙe masu haƙuri su miƙe wanda ya yi haƙuri ya rike addini ya yi haƙuri na zama da iyalinsa mace ta yi haƙuri na zama da mijinta sai wasu mutane masu haƙuri sai su miƙe sai a ce da su in ku ilal janna ku tafi aljanna ba mai binciken ku suna zuwa kofar aljanna fa tatalaqahum al malaika sai malaiku su tare su sai su ila aina ku ina za ku je fa yaquluna sai su ila Janna za mu tafi Al-Janna. qalu sai malaikun su ce qabla al hisab kafin a fara hisabin za ku shiga Al-Janna? qabla al hisab kafin a yi hisabin sai su ce kwarai kuwa fa yaquluna sai a ce da su man antum waye ku fa yaquluna sai su ce nahnu ahlus sabr mu ne masu haƙuri qalu sai su ce wa ma kana sabrukum yaya hakurin naku yake qalu sai su ce sabarna sabarna anfusana ala ta'atillah mun hakurtar da zukatan munafin Allah salloli biyar a jami'a neman ilimin addini zuwa wuraren wa'azi ba da dukiyar ta hanyar Allah ma'ana mun yi haƙuri wajen ibada abinda Allah ya ce a yi mun haƙurtar da zuciyarmu wa ha an ma'asillah mun hakurtar da zukatanmu daga sabon Allah wa ha alal bala mun hakurtar da zukatanmu akan bala'irai da ya ta faruwa bala'irai ba su sa mun ja da baya wajen addini ba duk cututtuka da bai bai dauke mu ba wa sabirina fil ba'sa'i kenan wa dharra'i wa hidal ba bala'i da annoba ƙara mana bin Allah bai sa mu yi baya ba ali ibn husayn yace sai malaku su ce musu udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilin ku shiga aljanna ma da ladan masu haƙuri ibn salam ko yace fa ta'ul lahumul malaika anan ne malakun su yace musu salamun alaikum bima sabar amincin Allah ya tabbata gare ku saboda wayannan haƙuri da kuka yi wannan dubi tafsirul qurtubi zaka samu salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku bisa haƙurin da kuka yi ashe lalle lalle haƙuri yana cikin abin da zai kai mutum aljanna da shi yasa a amalul bir da Allah ya irga a suratul baqara kowanne ɗaɗɗaya Allah ya kawo amma haƙuri uku Allah ya kawo laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal qibala ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر فهمت والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأدهم إذا آهدوا أما ديزو ya سيكا haƙuri sai ka kala uku wasabiri وحيد البأس أخوه masu haƙuri a wurin yaƙi masu haƙuri a lokacin talauci masu yin haƙuri a jinya da annoba wayannan ula'ikan lazina sadar su da wayanda imaninsu na gaske ne wa ula'ika humul muttaqu wayannan kuma su ne masu takawa wannan kira shi sa jannatu ha ta jiri min ta jannatu adni na wa man sala min wa azuwajin wa zuriyatin wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab malakuna shiga gare su ta kowane kofa da gaisuwa da kyaututtuka suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku bima sabartum saboda hakurin da kuka yi fa ni'ma ma dallada uqubad dar gida na karshe ko kyakkyawar gida na karshe ko kuma uqubad dar gidan da aka canza muku shi madadin ku shiga wuta kuka shiga aljanna to jama'a wannan kaga an kawo at-targhib sura at-tarhib duk lokacin da Allah ya magana mutanen kirki da makoma mai kyau sai ya kawo mutanen banza kuma da makoma mummuna ko kuma ya fara da mutanen banza da mummunar makoma sai ya kawo mutanen kirki da kyakkyawar makoma wallazi ne yanquduna ahdallah kuma wayanda suke warware alƙawarin Allah madadin cika alƙawarin Allah na bauta masa taimakon addinin Allah sai su warware ba sa bauta wa Allah ba sa taimaka wa addinin Allah shine na ahdallah suna warware alƙawarin Allah min ba da misaki bayan sun ƙulla shi don koda wai baka yi alkawari da bakinka ba kafin a halice ka haife ka akwai alkawari tsakaninka da Allah za ka bauta shi ko da Allah ya baka ilimi baka yi alkawari da Allah zaka yada ba to dama akwai alkawarin Allah ba zai baka ilimi ba sai don zaka yada ko da mukami Allah ya baka ka ce kai fa baka yi alkawari da Allah zaka taimaki addinin Allah ba a'a ai asali dama ya baka don ka taimaki addinin sa ko da dukiya Allah ya baka kai baka yi alkawarin zaka taimaki addini da dukiyar ba ai dama ya baka kudin don ka taimaki addinin sa shi da wallazi da yanquduna ahdallah kuma wayanda suke warware alƙawuran Allah min ba da mai saki bayan ƙulla shi wa yaqta'una kuma suna yanke ma amara Allah bihi an yi sala abinda Allah ya umarni a sadar sai su yanke Allah ya ce a sadar da zumunci sai su su yanke Allah ya yi umarni a haɗa sahu sai su su yanke sama ba za su haɗa ba Allah ya umarni a yi imani da ƙur'ani da hadisi sai su yi imani da ƙur'ani kaɗai su bar hadisi su ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu na zalika ay karshe ulaika humul kafiruna haqqan ko su ce sun yarda da wasu annabawa ba su yarda da wasu ba mu kuma la nufariqu bayna dinar su ko sun yarda da wasu sahabbai ba su yarda da wasu sahabban ba shi da wayar ta'una ma amara Allahu bi an yusalla sun yanke abinda Allah ya umarni a hada sai suka yanke wa yufsiduna fil ardi kuma suna ne? kuma suna barna a cikin ƙasa mecece barnar da suke a cikin ƙasa ibn jauzi ya kama ganganu uku maganar farko cikin barnar ya ce suna kiran mutane zuwa ga kafirci wadda shi da fasirar ibn abbas yayin da za ga mutanen kirki a halin sunna suna kiran mutane zuwa ga sunna sai da su suna kiran mutane zuwa ga kafirci mutane su zama kiristoci su zama kafirai ko suna kiran mutane zuwa ga shi'anci suna kiran mutane zuwa ga bid'a suna kiran mutane zuwa ga bata yayin da mutanen kirki suke kiran mutane su daina shaye-shaye su sai ga suna tallan miyagun kwayoyi shi ne kaga kenan suna kiran mutane zuwa ga kafirci na biyu suna kiran mutane zuwa ga aikata sabo in ji imamu siddiq ta'addanci da tada bamabamai da kashe al'umma ta suna kira mutane zuwa ga sabo na uku suna tsare hanya su yi fashi su yi kinnafin yadda takwarorin suka yi a da sai a tsare hanya idan ban muhajirin zai kaura daga maka zuwa madina su hana shi hijira don kada ya musulunci ko su karbi dukiyarsa shi ne kenan wa fil ardi har yanzu yana cikin barna a cikin ƙasa mutum ya zanto ya rika rage mudu ai rage mudu yana karancin ruwan sama ko ko mutum ya zanto yana ta zina zina yana sa Allah ya jarrabi al'umma da cututtuka da annoba yanzu ko covid-19 da kuke gani da sauransu duka yana cikin cututtukan da zina yake kawowa zina karkace ya takaita kan kowane cuta in Allah ya so ko malaria nan sai ya lullube mutane ya daina jin magani domin hadisi ya zo muddin mutane suna ta aikata alfasha suna ta zina da luwa'i da maɗugo sai Allah ya jarrabe su da cututtuka waɗaun da annoban da lam yakun fi aslafihim da madaw bai kasance cikin iyayensu da suka gabata fuka duka nan cututtukan duk akwai wayan abuwan suna kawo su shi yanzu wani baya yadda ya kwana sai da karuwa to yanzu shi yanzu ma tuku da shi da karuwa ma ba zai yi su haɗu ba da an je kowa ya killace kanshi ita karuwan adon da za ta yi ta fito ana ganin fuskarta yanzu an hana ta sai ta covid-19 tana sa niqabin dole to ta rufe hanci ta rufe baki sai kwaye ido ne a waje to eh, kaga shikenan ya samu sauki duka galibi wa'annan masifu zunubi ne ke kawo su ai a manya-manyan wurare da ake taruwa a yi tunkoso ba wurin sabo bane gidajen giya da gidajen rawa da sinima gidajen kallon kwallo na ake taruwa to shi da kenan wayi su duna fil ardi shi yasa duk lokacin da kake zina ko kake karta ko kake tata duk lokacin da kake rage mutu zunubin ka babba ne don abin da kake yi din bayan ana rubuta maka zunubi zai jawo wa al'umma gaba daya annoba karshen ta zinan wasu ne irgagu ya sa ka sake covid-19 din karshen ta laifin wasu to sai ga waɗanda bala'i ya rutsa da su gaba daya kana da alhaki kai da kai wannan shi yasa ai Allah ce wai zaqi la lahum la tusidu fil ardi yan ce munafikai ku daina barna a cikin ƙasa sai ce mu gyara muke ba ma barna to ai su sun doka barna sai ka doki bindiga kana harbe mutane sai ka doki takobi kana sare waya mutane a'a zunuban da kai din bala'in yazo shi ake magana ah yanzu da kake ganin matsalolin boko haram matsalolin abinan kidnapper da sauransu ai jagororinsu da su da suke wannan suna da manya-manyan zunubi da ba za su kai labari ba gobe kiyama amma kuma akwai wayan da dama aka ce idan zunubai ya yi yawa Allah zai turo mana makiya su samu dama a kanmu to su wayan da ta dalilinsu Allah ya jarrabi al'umma da bala'in to su ma yayin da aka ce ƙasa kaza ƙasa kaza tana da hannu wajen ɗaukar nauyin 'yan ta'adda to su ma masu rage mudu da zina da eh, maɗigo da alfasha da menene su ma ai su ma sun dau nauyi na wannan aikin sabon shi yasa eh, kai a iya sanin ka a rayuwarka kai baka da hannu a wajen ɗaukar nauyin boko haram baka da eh, hannu a wajen masu fasa bututun mai baka da hannu a wajen masu ɗaukar kidnappers karshen ta kai masu yin saci dan uwanka ko sun kashe dan uwanka sai a ranar kiyama kuma sai Allah ya tayar da kai cikin masu ɗaukar nauyinsu sai ka ce wa Allah ta yaya ya Allah na zama ni da na tsane su yi da sun saci babana ko mamata ko wana ko kanina ko sun kashe min ɗan uwa sai Allah ce ban hana rage mudu ba ban hana cogel a harkar au ba ban hana zina ba ban hana luwadi ba ban hana madugo ba ban hana wasa da sallah ba cewa zai ka bala'i ban hana kaza ba to tun da ka aikata abin da aka hana sai bala'in ya zo ka zanto wa yufsidu na fil masu barna a cikin ƙasa shi shine ai ba abin da zai saukar da bala'i sai sabo wa ma asabakum min musibatin fa a kasabat aydikum wa ya'fu an kafe. america ta kirkiri covid 19 kaza duk wannan ba shi ba mu muka kirkire shi da mugun aiki yaya za mu yi mu matso wajen Allah mutuwa. zaharar fasadu fil barri annoba ta bayyana da bala'irai a cikin sarari ga covid-19 ga afon ga boko haram a sangiza ga kinnafas a zamfar a kaza kaza ga covid-19 a najeriya gaba daya shi ne zaharar fasadu fil barri ka je akwai masu fashin karuwa akwai kaza me ya kawo bai ma zurban mutane ne suka yi an turo wa yannan bala'iran da annobar da covid-19 ɗin da yan kaza da yan kaza din la'allahum yarju me yiwa ku dawo sallah ku dawo masallaci ku dawo ibada ku dawo ku tuba Allah ya dauke mu don la'allahum yarjuuna ila rabbihim ba wai gudun Allah ake ba in an gudu zai karu za ku rika kirge har yazo ya zama kowa ya kamu amma in an dawo wajen Allah aka yi ladabi aka tuba aka kiyaye salloli biyar aka gyara sahu to insha Allah ta'ala za a rabu da matsalar to shi yasa Allah madan sarki ta wayi su duna fil suke barna a cikin ƙasa ulaika lahumul la'ana waɗannan tsinuwar Allah ya tabbata gare su wala hum su'ud kuma suna da mummunar gida Allah ka tsare mu daga mummunar gida da kuma ka tsare mu daga dukkan bala'irai ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka biya duk masu bukatu bukatun su marasa lafiya ka ba su lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk